وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah za mu ɗora a kan tafsirinmu na alkur'ani a cikin suratul isra jiya mun kwana ƙarshen aya ta talatin da biyu wala ta ƙarbu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila Allah ya ce karku kusanci zina ba karku yi zina ba karku kusanci zina duk inda al'amarin zina yake Allah ya ce karku kusance shi duk wata hanya da za ta isar da bawa zuwa ga zina Allah ya ce kar bawa ya kusance ta innahu kana fahishatan Allah ya ce zina alfasha ce mummunan aiki ne kazanta ce wasa a sabila sannan ya munana a matsayin hanya a ce mutum hanyar da ya ɗauka a rayuwarsa shine neman mata Allah ya ce ya ɗauki hanya mai muni a ce mace ta ɗauki hanyar bin maza shine hanyar ta a rayuwa Allah ya ce ta ɗauki mummunar hanya ta ɗauki mummunar hanya Allah ya ce kar ku kusanci zina zina alfasha ce mummunan aiki ne je mun yi bayani akan waɗansu abubuwa da ya kamata duk wanda yake neman mata ko yake sha'awar ya yi harkar neman mata ko kuma ya fara bibiyan al'amarin neman mata ya yi nazari a kansu abu na farko ya tuna cewa ubangijinsa ya hana wannan abu ya tuna cewa ubangiji ya hana wannan abu. ya tuna duk daren daɗewa akwai ran da za su haɗu da Allah Allah ya hana Allah ya hana Allah ya hana Allah ya hana duk daren daɗewa akwai ran da za ka je ku haɗu da Allah duk daren daɗewa akwai ran da zaki haɗu da Allah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjama annabi yace ba wani ɗaya daga cikin ku ne ne face Allah zai yi magana da shi kai tsaye a ranar alkiyama laysa bainahu wa bainahu turjuman babu ɗan tarjama tsakaninsa da Allah duk abin da Allah ya hane ka baka hannu ba Allah ne da kansa zai tambaye ka me yasa ya hana ka baka hannu ba ka tuna duk daren dadewa akwai wannan haduwa duk daren dadewa akwai wannan haduwa ka tuna Allah baya so mun karanta ayoyin alqur'ani Allah baya so wannan ayan da muka fassara jiya Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina abu na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce zina yana saukar da masifa da annoba kan al'umma idan zahar zina war riba faqad fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah annabi ya ce duk lokacin da zina ta bayyana riba ya bayyana a cikin wata alƙarya idan zahar zina war riba fi qaryatin idan zina riba suka bayyana a cikin wata alƙarya a cikin wani gari faƙad a hallo bi an fusilin azaballa, to wannan mutane da suka tsunduma cikin harkar zina ko riba sun saukar da azabar Allah makansu ma'ana sun sayi azabar Allah da kudinsu mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake lam tashhari al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihi mutta'un alfasha ba za ta taɓa bayyana a cikin waɗansu mutane ba har su bayyanar da alfashar ana yin ta a fili ana yin ta a fili illa fa shafihi mutta'un face annoba ta watsu akan waɗannan mutanen wal auja'ul lati lam takul mabad da kuma cututtukan da ba a yi su a baya ba fi aslafihim alladhina mabaw a cikin magabatansu da suka shuɗe ka tuna cewa neman mata da kake yi ka tuna cewa neman mata da kake yi hanya ce da za ka saukar wa jama'a da masifa hanya ce da zai zama sanadiyar saukar annoba da cututtuka a kan al'ummarka ka sani cewa kana daga cikin waɗanda suke saukar da masifu a kan mutanensu abu na uku duk wanda yake bin mata yake harkar zinace-zinace ka tuna abin da kake yin nan kai fa ba ka so a maka ka tuna abin da kake yin nan ba ka so a maka mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani matashi da ya zo ya ce wa annabi ka bani izini akan zina annabi ya ce mishi yau kana so abin da kace na baka izinin nan ka yi a yi da mahaifiyarka ya ce ma annabi wallahi ba na so annabi ya ce to yarka kana so a yi zina da yarka ya ce ma annabi wallahi ba na so yarka kana so a yi zina da yarka ya ce ma annabi wallahi ba na so goggonka kanwar mahaifinka koyar mahaifinka kana so a yi zina da ita ya ce ma annabi wallahi ba ni so innarka kanwa koyar mahaifiyarka kana so a yi zina da ita ya ce ma annabi wallahi ba na so kai da kake bin mata ba ka son a maka abin da kake ka tuna cewa cikin alfarmar waɗansu kake shiga ba ka so ba za ka so a ce an samu matarka da wani ba watakil sai ka ce za ka suke ta don me za ka bi matar wani inda yau za ka kama matarka da catin da wani wadda bai yi daidai ba hankalinka sai ya tashi wata akan sanadiyar haka sai ka sake ta don me kai za ka yi cad da matar wani me yasa za ka yi abin da baka so a maka me yasa za ka yi wa wani abin da baka so a maka wadda ka yi haka da matarsa baka cuce shi ba wadda ka yi haka da yarsa baka cuce shi ba me yasa za ka yi abin da baka so a maka in ka samu matarka da wannan abin sai ka sake ta sai ka walakanta ta sai ta fada cikin zargi don me kai za ka yi da matar wani ka tuna girman al'amarin yau kana zaune kalau Allah ya sauwaki sai a ce maka gacen mahaifiyarku an same ta da wani ka tuna girman wannan masifa ka tuna girman wannan masifa ko kana zaune Allah ya sauwaki haka kawai a ce ma gacen yarka an same ta a hotel da wani ka tuna girman wannan don me za ka ɗauki yar wani ka tafi hotel da ita don me za ka ɗauki 'yar wani ka kai ta gidanka ba za ka so haka da yarka ba ba za ka so haka da kanwarka ba dukkan mazinaci yana yin abun da shi bayi so ne a mishi ka tuna abin da kake yi kai ba ka so a maka kai ba ka so a maka abu na hudu dukkan mazinaci yana amfani ne da dama da ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya bashi da wannan ni'iman yake zinace ƴaƴan mutane ko matan mutane idan kuɗi ne ya ɗauka ya bayar wannan kuɗin falala ce ta Allah ko ba falala ba ce falala ce wabtagu min fadlillah Allah ce ku fita ku nema daga falalar Allah wannan dukiyar dukiya ce ta Allah wa atuhum min malillahi alladhi atakum dukiyar dukiya ce ta Allah Allah ya ɗauke ta ya baka kai kuma ka ɗauki wannan dukiyar ka je ka yi zina da ita mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafafun bawa ba za su gushe a gaba ga Allah ba ranar alkiyama sai an tambaye shi akan dukiyarsa ta ina ya samu ta ina ya kashe wannan kuɗi da kake ba mu wannan matan ko yarinyan ka tuna ranar alkiyama Allah zai tambaye ka kuɗin ne ka bata Allah zai tambaye ka zai tambaya ko ba zai tambaya ba zai tambaya zai ce kuɗin me ka bata wa an malihi min ainat tasabahu wa fima anfaqa annabi yace ba wanda zai tsaya a gaban Allah face Allah zai mishi tambayoyi daga cikin tambayoyin dukiyar da Allah ya bashi Allah zai tambaye shi ta ina ya samu ta ina ya kashi? wannan kuɗi da kake mata transfer a cikin account ɗinta Allah zai tambaye ka ranar alkiyama kuɗin meye kai da ka gaya mishi da bakinka kuɗin meye Kuɗin da ke ma kike karɓa na bin maza kuɗin da ke ma kike karɓa na bin maza ubangiji zai tambaye ki aikin me kika yi kika samu wannan kuɗi? za ki yi bayani wa Allah yadda muka ambata wani matsayi ya samu sanadiyar girmansa a ofis damar kenan da yake amfani da ita yana zina ce ƙananan ma'aikata da suke ƙarƙashinsa ba su da aure ko suna da aure wani lattara ne a jami'a wannan ni'ima da Allah ya mishi na ilimi da aikin da zai yi da wannan lattarin yake amfani yake zina da 'ya'yan mutane Allahu akbar ranar da aka rantsar da annabi suleiman a matsayin shugaba ya yi jawabi wa warisa Sulaimanu Dawud Allah yace annabi Sulaiman ya gaji babansa annabi Dauda speech da zai yi wa mutanensa na zama shugaban ƙasa, ya ayyuhan nasu yace ya ku mutane ullimna mantiqat tsayi Allah ya sanar da mu maganar tsuntsaye ba maganar da za ku yi ba ba maganar kabilu daban-daban ba yace idan tsuntsuwa ta yi magana Allah ya sanar da mu mu ji maganar tsuntsaye wa utina min kulli shay'in Allah ya bamu duk abin da mulki yake bukata sai ce inna hadha la huwa al al mubin wannan kuma falala ce mabayyaniya da Allah ya mana to kun ga wanda ya san Allah in ya samu dama ke ba amfani da damar yake yi ya saba ma Allah ba wata rana yana fadarsa yana zaune alhuda-huda ya zo mishi da labarin waccar mata da take mulkan saba'i wadda da yawa cikin malaman tafsiri suke ce mata bilkis ya ba shi labarin gadonta ya ba shi labarin mulkinta ya ba shi labarin abin da suke bauta daga can ƙarshen kisar lokacin da ta taho da jama'ar ta dasu musulunta sai annabi suleiman ya dubi fadarsa wakala ya ayyuhal ya ayyuhal malau ayyukum ya atini bi arshiya رآه عنده قال قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي إيه، هذا من فضل ربي شكر فإنما الله أكبر ومن كفر فإن ربي فادر كريم سليمان kala sai yace ya ayyuhal mala'u ya ku makusantana ya ku jama'ata ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin a cikin kuwa zai iya ɗauko mini gadon matan nan kafin su iso fada ta suna masu miƙa wuya ba ku ji ana cewa balkisu mai gadon zinare ba yace to wa zai ɗauko min gadon gadon yana can saba shi kuma yana sham kala ifiritin min aljinni sai ifiritu wadda jinnu ne sai ya ce ma annabi suleiman ana atika bihi qabla an taquma min maqamika zan zo maka da gadon kafin ka tashi daga matsayinka kafin ka tashi daga mazauninka kamar ka ce kafin mu tashi a karatu zan ɗauko maka annabi suleiman sai ya ce to ai har da su iso baka dawo ba da a ɓata lokaci wa qala allazi indahu ilmin minar alkitab sai wani a fadar annabi Suleiman wadda Allah ya bashi ilimin littafi sai ya ce ma annabi Suleiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tsarfuka zan ɗauko gadon yalla kai kafin ka kyafta ido annabi Suleiman ya ce kyafta ido ce kyafta ido kyafta ido ya ce kyafta ido annabi Suleiman sai kyafta ido sai ga gado a gaban falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da ya ga gadon tabbace gashi a gabansa qala sai ce hadha min fadli rabbi sai ce wannan falala ce ta ubangiji kaga me me mulkin da ya san Allah ke idan wani ne ya samu wannan daman sai ya yi ta taka mutane ya dura ma wadda yake so a shar duk girman sa annabi suleiman sai ce ta za min fadil rabbi wannan falala ce ta ubangiji na li buluwani. Allah ya mun haka ne domin ya gwada ni ya jarabce ni a ashkur am akfur zan yi godiya ko zan yi mutunci yalla kai wannan ofis din jarrabawa ce wata rana za ka dawo kofar gidanka kana karanta jarida wata il ofis ɗinka nan gaba sai an maka iso kafin ka shiga ofis ɗin dama ce dama ce duk wadda kaga ya samu dama yana saba ma Allah to waɗansu wannan damar suka samu akwai fa waɗanda suke sayan tikiti mamatan da suke nema su bi su kasashen waje ya ba ta kuɗi ya saya mata tike da ke su haɗu da ita a dubai yalla ƙwai za ka dawo ko ba za ka dawo ba ba ka tunanin haka za ka dawo ko ba za ka dawo ba ka tunanin haka to da yawa damar da Allah ya ba su a rayuwa da wannan daman da wannan daman suke amfani wajen fadawa harkar zina muka yi magana akan mata ki tuna cewa ki tuna cewa wannan harka da kike yi Allah ya hana Allah ya hana Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina duk abin da ke alaƙa da zina ubangiji ya haramta ki kusance shi ko da bayyanar da adonki ne a gaban waɗanda ba su halatta su ga adon ba ubangiji ya hana ki bayyanar da adonki ba fa ki bayyanar da farinki ba ki bayyanar da adonki a gaban waɗanda ba su halatta su gani ba haramun ne ai bayyanar da ado ya halatta ta yi ado a gaban kannanta amma ya halatta ta bayyanar da ta makannanta bai halatta ba balle a kai mazina abu na biyu ki tuna shine matakin mutuncinki na ƙarshe in ana maganan mutunci na ƙyamace to kasantuwar harkar zina shine zuban mutuncinta na ƙarfi in ta yi zina to ta ma kanta rashin mutuncin da ba rashin mutunci a bayansa Allahu akbar na na maryama mahaifiyar annabi isa tana ibada a nan baitul maqdis wata rana sai ta ɗan fita waɗansu malamai suka ce in ma biyan bukatanta in ma dai yin wani ibada Allah a ƙur'ani ke wadkur fil kitaba maryama Allah ya ce wadkur fil kitabi maryama Allah ya ce ka ambata ma al'ummar ka kissar labarin na na maryama a cikin alkur'ani idin tabazzat min ahliha lokacin da ta fice daga cikin jama'ar ka makanan sharqiya ta yi gabar fattakazat min dunihim hijaba sai ta je ta wani wajen da akwai shamaki tsakaninta da mutanenta tana isa gun Allah ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata ruhinmu shine mala'ika jibril fatamassala laha basharan sawiya sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa tana hango shi qalat sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsarin Allah ne rahama da kai in kunta taqiyan in kana tsoron Allah karka iso inda nake kaga ir albarka tana hango shi tace ina neman tsarin Allah don Allah malam karka iso inda nake daga inda kuka fara magana da wani kika gane fasiki ne ki blocking ɗinsa ki blocking ɗinsa zai shiga mutuncinki zai shiga mutuncin rayuwarki idan kina kaucewa yau kina kaucewa gobe baki san tarkon da shedan zai shirya ni shi zai jefa miki ba in kin gane mutum mutumin banza ne ki blocking din in kin ji wannan shawara za ki yi dariya in kin ki ji ba kya ki gani ba in kin gane mutum ɗan iska ne ki blokin ɗin in ka gane yarinya yar iska ce ka yi blokin ɗin ta ce mishi karka iso inda nake kala ya ce mata innama ana rasulu rabbiki kala yace innama ana rasulun rabbiki ni ba mutumin banza ba bane manzo ne na ubangijinki Allah ne ya aiko ni li ahabalaki gulaman zakiya in baki wani yaro tsarkakekke jama'a mun ji abu na uku ki tuna amanar mahaifinki shi uba mun karanta an ko bayan mutuwarsa hakkinsa ne a zartas mishi da wasiyar tun yana rayu in za ki fita ce ina daki ce in ya ganki kina shiga gida ya ce ina kika je ya ce miki na hana fita da daddare ya ce miki na hana kaza a ce kin sada ɗakin je kin shiga motar wani ko kin shiga ɗakin wani kin ci amanar mahaifinki da wannan ɗawainiyar wannan abun da kika yi ba yana raye ba ko ya mutu kika yi a bayan ransa kin ci amanarsa domin na daga cikin haƙƙinsa na kyautata mishi shine in ya miki wasiya ko bayan ransa ki zartas da wasiyar shine wa infazu ahadihima zartas da wasiyar uwa da uba cin amanar mahaifinki ne ke dai kin sani wannan cewa da yake ina da ki ji, ina kika ji? ba ni son fita da daddare ai kin san wannan abun da kike yin ne bayi so jama'a mun fahimta abu na hudu muka ce ki tuna ƴaƴanki ki tuna ƴaƴanki ki tuna ƴaƴanki abu na ƙarshe da maza da mata shine kowa ya tuna in ka fara wannan abun yaushe za ka bari in kika bari kika fara ki yi tunanin yaushe kuma da ki bari idan ka fara bin mata ka yi tunani yaushe za ka bari yaushe za ka tuba yaushe za ka tuba idan kika fara bin maza yaushe za ki bari yaushe za ki daina yaushe za ki tuba kar mutuwa ta zo ta cin miki a cikin wannan abu muna roƙon Allah ya shirya da mu to za mu tashi a farkon aya ta 23 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi Allah yace kar ku sake ku kashe wata rai allati harrama Allah wadda Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai inda haƙƙi na a kashe ta annabi yace ba dama a taba jinin wani musulmi la yahillu da mumri'in muslimin illa illa bi ihda talata an-nafsu bin nafs ko dai ya kashe wani to shi ma jininsa ya tafi akan kashe wani da yi Allah ce shi ma a kashe shi wa sayyibu zani ko kuma wadda ya taba aure yayi zina wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a ko wadda yayi ridda ya bar jama'ar musulmi Allah ya ce kar ku yarda kar ku yarda wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi kar ku sake ku kashe rai wadda Allah ya haramta Allah ya ce sai inda hacci sai inda hacci a suratul al'am ya sake wannan wasiyya wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil zalikun dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun mun karanta a cikin ayoyin jiya wallazina la yad'una ma'allahi ilahan aka? ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون Allah yana bayanin ibadur rahman daga cikin sifofinsu Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akar ba su kiran wani abin bauta na daban tare da Allah na biyu sai ya ce wala yaqtuluna an-nafsa harrama Allah illa bil haqqi sannan ba su kashe rai wadda Allah ya haramta sai inda haƙƙi Allah sai ya ce wala yaznun kuma ba su zina wa man yaf'al zalika Allah ce duk wanda ya aikata wancananka ya aikata waɗannan miyagun ayyuka yalka sama zai gamu da bala'i zai gamu da laifuffuka da sakamakon su na tashin hankali me za a mishi Allah yace yudha'afu lahu al'azabu yawm al-qiyama za a nunnunka mishi azaba ranar alkiyama? qiyama wa yakhludu fihi muhana sannan zai dawwama a cikin wannan azaban yana makaskanci duk abinda duk abinda ke alaka da zubda jini ka nisance shi duk abinda ke alaka da da jini ka nisance shi ba yadda za a yi wani ya yi rayuwa mai daɗi bayan zubar da jinin wani musulmi na farko dai taɓa imaninka da addininka daga ran da ka farma wani musulmi to ka taɓa addininka Allah ya ce ma kana li mu'minin ne ko an yaka tula mu'minan na Allah ya ce wa ma kana li mu'minin an yaka tula mu'minan illa kafa Allah ya ce ba zai yiwu ga mumini ba ya kashe mumini Allah ya ce sai dai inda kuskure amma mumini ne kuma ya kashe dan uwansa mumini Allah ya ce baya yiwuwa sai dai in kuskure ne amma da gangan to daga lokacin da kaga wani ya kashe wani to wannan kisan ya taba imaninsa don Allah ce mumini da zai kashe mumini da gangan ba wa makana li mu'minin an la mu'minan illa kafa ko mota ka saya daga cikin abin da za ka Allah har ka rabu da ita kar ka zan sanadiyar jinin wani musulmi eh, a ce ran wani ya tafi kai ne sanadi ka dinga roƙon Allah ya tsare ka daga wadda zai iya ɗaukan makami ya farwa musulmi ɗan uwansa Allah ya ce wa man yakatul mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannam wa man yakatul mu'minan muta'ammidan Allah ce duk wanda ya kashe wani musulmi da gangan da gangan ya nufe shi zai kashe shi fa jaza'uhu jahannam Allah yake yanke sakamakonsa sa khalidan fiha kuma zai dawwama a cikinta malamai suka ce wannan dawwaman zai yi dogon zama a cikinta wa gaziballahu alaihi fushin Allah ya sauka a kansa wa la'anahu Allah ya la'ance shi wa a'adda lahu azaban azima sannan Allah ya mishi tanadin azaba mai girma duk wanda ya kashe mu'mini da gangan da gangan wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jaza'uhu jahannam sakamakon sa jahannama khalidan fiha zai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah yace kuma a sanar da shi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya la'ance shi wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya mai tanadin azaba mai girma wannan duk sakamakon wadda ya kashe wani da ganganni na farko dai Allah ce jahannama tana jiransa dawwama a jahannama tana jiransa fushin Allah ya sauka a kansa la'anar Allah ta sauka a kansa duk wanda ya kashe wani musulmi da ganga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law anna ahla samawati wa ahlal al-ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahum Allahu inda duk mala'ikun da suke sama da duk halittun da suke ƙasa za su haɗa baki su haɗa kai su kashe wani musulmi ɗaya annabi ya ce duka Allah zai kai su jahannama lau na ahalar samawati inda duk mala'ikun da suke sama wa ahalar arzi da duk halittun da suke ƙasa mutane da aljanu da duk abin da ka sani da abin da baka sani ba ishtaraku fi dami mu'minin da su haɗa kai a kashe wani musulmi ɗaya لأكبكم الله في النار النبي يقول الله ذي زبا سوء تكون متدكر سنديير كشي متندى النبي يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن وفي رواية من قتل رجل مسلم النبي يقول قشي والدنيا يو أتي الدنيا دكبا بإتام duniya duka a ƙona ta a sa mata wuta a niƙe ta wani alallahi ya fi sauƙi a Allah min katli rajulin musulmin a kan a kashe wani musulmi guda duk girman da kake ganin ɗakin ka'aba take da shi ka san ɗakin ka'aba ita ta samar maharami da makka wannan alfarmar to ɗakin ka'aban alfarmarsa bai kai alfarmar musulmi guda ɗaya ba lau anna ahla samawati wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami mu'min to yau ga yadda aka wayi gari wani iya sana'an kenan kisan mutane wani bawan Allah da aka yi kidnapping din mahaifiyarsa a hanya ta yi kusan kwana ashirin kafin aka biya aka karɓo ta tana taɗin abin da ya faru lokacin da suka tasa su a jeji suka ce su tafi sun yi tafiya da kafa ya fi na awa goma wani dattijo a cikin ya gaji da tafiya ya roƙe su don Allah su bar shi ya zauna ya huta suka ce mishi ka tashi mu tafi ya ce musu na gaji sai ɗayan ya ɗaga bindiga sai ya harbe shi a kai sai ya ce musu a cikin ko kuma akwai wanda ya gaji me ya maka me ya maka me ya maka ba fa harbi ba ba fa harbi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ashara ila akhihi bi hadidatin duk wanda ya nuna dan uwansa da makami ba ya harbe shi ko ya soke shi ba ya nuna shi da makamin fa innal mala'ikata tal'anuhu annabi ya ce mala'iku suna tsine mishi albarka hatta ya da'ahu har sai ya ɗaga makamin akan ɗan uwansa sai annabi ya ce wa in kana akahu li abihi wa ummihi ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ina ƙarshen wasa saboda a nuna kar ma ka ce wasa ne annabi ya ce ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya daga inda mutum ya ɗauki wuka ko makami ya nuna ɗan uwansa yana nuna shi da wannan makamin mala'iku da su fara tsine mishi albarka har sai ya ɗaga makaminsa akan ɗan uwansa kafin su dakatar da tsine mishi albarka laifi ne a musulunci ko dankon harbi ba a irin gwada mutum ɗin nan kasan in aka ja zai ji wani abu a jikinsa to sabon Allah ne ba a ma mutum wasa da mashin ko mota ka yi kansa da mashin ka ce za ka kauce makami ne mashin na kisa ko baya kisa mota tana kisa ko ba ta kisa saƙon Allah ne don kana wasa da wani ka gan shi ka yi mishi barazana da mota kamar za ka yi kan shi ka kauce duk makami annabi ya ce wadda ya yi barazana ma ɗan uwansa da makami ko da wasa ne mala'iku suna tsine mishi albarka ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya bare kuma ku ba da wasa kuke yi ba bare ku ba da wasa kuke yi ba sana'ar kenan da shi ya zaɓa ya je ya tare hanya ya kama mutane ya shiga da su jeji a biya shi ya karɓi kuɗin in na sakewa ne ya sake abinci bai yi ba abinci bai yi ba abinci bai yi ba amma dai ka tuna akwai kwanciyar kabari akwai kwanciyar kabari kwanan baya suna magana an kakkashe musu yan uwansu an musu kaza an musu kaza a musulunci haka ake an taba daukan fansa akan wanda bai ji ba bai gani ba gashi nan zamu karanta babu dama wani ya kashe maka naka kai kuma ka je ka farma wani haka ake yi idan an taba ka wa'anda kuke kamawan su suka taba ku waɗanda kuke kashewan su suka taɓa ku malam ka ji ba fa a taɓa ba ba fa a taɓa ba zargi zargi idan ka shiga gidanka baka ankara ba ashe akwai wani kwalba na zir ko na mai sai kai tuntuɓe da shi sai ya zube kai sauri ka kira matarka ka ce mata eh, na shigo ban sani ba na zubar da man nan saboda gudun kattace yara ne in ta yara ne ta ɓaci maka idan ka shiga ɗaukan wani abu a kitin sai ka yi tuntuɓe sai ka zubar da gari ka kira ta ka ce mata gagarin nan na shigo ban sani ba na zubar ba don ka lallaɓe ta ba sai don katta ce dabbobi ne in ta ce dabbobi ne ka shiga uku duk wadda ya aikata laifi Allah a ƙur'ani ce sun mayar mi bihi bari'an sannan aka jefi barrantacce da laifin faƙadishi ta mala bautanan wa ismin mubina Allah ce ya ɗauki bala'i ya ɗauki kiri ya ɗauki saɓon Allah mai girma duk abin da aka yi duk abin da aka yi ka yi ƙoƙarin barantar da kowa ko shanyanka ka zo ɗiba sai igiyar ka tsinke ka sanar cewa igiyan ya tsinke don kar a ce yara ne suka tsinka igiyar kar ka yadda ka yi wani laifi kana kallo a jefi wani balle kuma ka yi laifin a ofis ne kana gani a tattaro colleagues ɗinka duka kana kallo ka idan a shago ne kai ka ɗauki abin kai kai ba daidai ba kana gani a tattaro sauran yaran shagon a kan idonka wannan ba karamar musifa ta shiga ba wa man yaksib ne Allah ya ce wa man yaktib isman wa man yaktib qati'atan aw isman duk wanda ya aikata wani laifi ko sabon Allah thumma yarmi bihi bari'an sai ya fi barrantacce da shi Allah ya ce qadihi tamala buhutanan wa isman mubina ya dauka ma kansa wani kiri wani nauyi Allah ya ce da kuma laifi bayyananne saboda ka idan agogonka ya bata sai ka ce agogona ya ɓata a tsaya ni dubawa kana samu gun da ka musu cikin ka zo ka gaya musu ka samu don kar wani abin ya ce a tofa daga ni sai wani wataƙil a jefi wani a wajen in ka samu ka ce musu ka samu saboda ya zama kowa ka wanke shi a wajen jama'a kuna fahimta to balle wadda ya kai maka hari daban wadda ka je ka kai ma hari daban a da wani dalili shari'a za ta karɓi wannan yaya Allah zai karɓi wannan hukuncin inda kuma haka ake ramuwa da za a zauna lafiya a duniya to wani iya aikinsa kenan iya sana'arsa kenan harkar kisa harkar bindiga harkar zubar da jini to karka yadda duk wadda ya yi musharaka ba shi bane tarayya da wadda ya kawo bindigar da wadda ya sayar musu da bindigar da wadda ya shiga musu da bindigar ka san matsalar kisan kai ko saƙon Allah duk wadda ke da hannu wajen faruwarsa shi ma ya shiga uku yanzu ba a nan muka karanta annabi ya ce lau anna ahalar samawati wa ahalar arzi ishtaraku fi dami mu'minin ba inda mala'ikun da ke sama da bayi da suke ƙasa za su yi tarayya wajen kashe wani mumini la'akabbakumullahu nar duka Allah zai zuba su a wuta to hannu hannu a cikin duk abin da ke alaƙa da zubda jini kai ka san da shi hannu a cikin karkarka sannan waɗannan kaɗan ne daga cikin misalan hannun mutanenmu a cikin laifuffuka duk waɗannan abubuwa da suke faruwa a garuruwa da hanyoyi da sauransu suna da informat da suke tsakanin mutane wadda su suke sanar da su da hannunsu ko ba hannunsu da hannunsu wani da hannunsa za a zo a kama makwabcinsa wani da hannunsa za a kama ɗan ka sani rigimar ba ta wadda ya kama shi ko ya kashe shi ba ne kai ma kana ciki tsundum kana ciki tsundum yana daga cikin hannu wajen kare rayuka shine abin da ya shafi safara na motoci akan hanyoyi eh. idan ba wannan ta'addanci da ake na zub da jini ba yana da wahala ka samu wani abu da yake kashe mutane musamman a irin kasashen irin mota haka ne ko haka ne kuma abin tausayi abin tausayi abin tausayi shine wadda ya mutu ta hanyar ganganci kasan duk abin da ya sami musulmi da yawan malamai suna ganin hatsarin mota ya shiga ƙarƙashin alhadamu shahada ba annabi ya ce wadda wani abu ya ruguzo mishi irin jini ya rubto ya kashe shi shahada ba ne to akwai malamin da suke ganin hatsarin mota ya shiga ƙarƙashin shahada amma ba wanda wanda ya je mutu da gangan a shi wadda ya je da ganganci ta ritsa da shi to shi tuhumansa ma za a yi a gaban Allah ta yaya ya jefa kansa a halaka annabi ya ce ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala gammin annabi ya ce duk abin da ya shafi ɗan adam rashin lafiya ne wani musulmi rashin lafiya ne ciwo ne bakin ciki ne damuwa ne annabi ya ce har kaya da mutum zai taka sai ya zama kafara gare shi ina ce yanzu ko hatsari aka yi mutum ya ji ciwo sai ya ce Allah ya taka fara ne to fa in ba ganganci ya je yayi ba jama'a mun fahimta ya zan jarrabawa ce da ta ritsa da shi ba hannunsa ya kai ya jefa a halaka ba domin Allah ya yi doka wa latin ƙobi a idikun ilar ta halaka to haka za ka ga mutane a kan hanya da wannan satin muna da lacca da dr mansur isa yalwa akan abin da ya shafi hakkokin hanya game da abin da ya shafi tuki da haɗurra to amma ina jin lantar za ta kai bayan sallah wataƙila, insha Allah da yadda shari'a ta kalli abin haɗurra da suke faruwa da harkokin mutane ba fa a mota ba arma ba a mota ba da kafa dokan Allah tafiya ake a tsanaki da kafa ba a mota ba شيني وإباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونع وإباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونع الله يتباين الله ميرهما سنة تفياني أباين كفا دنسوا باسا تفيا سنة سنة kar a ce kaiwa ne kuma girman kansa yayi ne ko me ya faru ba su tafiya gau gau gau su zo kuma ana cewa ne lafiya Allah ce mushuna alal ardi haulan annatsi suke tafiya da kafa ma wanda ba karo da ta je kai ba da kafa ma Allah ya ce yamshuna alal ardi haulan annatsi suke tafiya balle a mota ba mun karanta shekaran jiya a suratul lukman ba a can baya wala ta san إن الله لا يحب كل مختال فخور. سيدي وقفت في مشيك وقفت في مشيك waƙasir fi mashika shine ka zam tsakiya a wajen tafiyarka wannan da ƙafa ma abin da Allah ya umarni da shi kenan jama'a mun fahimta saboda ka ya saba ma shari'a wannan ɗiban gudu da direbobi suke da bayan Allah kar ka ɗauka mutanen da za ka je ka kashe da wannan gudun ka ɗauka Allah zai barka ranar alfiyama ganganci ne ganganci ne kwarai jama'a mun fahimta abubuwan ga sunan da yawa ga sunan da yawa sannan su kansu mutanen akwai nasu su ma fasinjojin ka je asibiti ka ga yadda mota take kwankwatsa mutane mota ce za ka same ta sharon ce in an sa ta a kasuwa ba tafi miliyan ɗaya ba sai ta je ta kwankwasa mutum bakwai ko takwas a kai su asibiti kowa in an kashe mai miliyan ɗayan ba zai tashi ba haka ne mota ce wadda in an sa ta a kasuwa ba za a saye ta miliyan ɗaya ba za ta je duk fasinjojin da suke cikin kowa sai an kashe miliyan ɗayan ba a sallame shi ba ya mutum zai ɗauke ka a wannan motan a wa'annan hanyoyinmu yana tafiya da kai 160-170 kana zaune a motar kai baka da hankali ne haka ne ko ba haka ba haka ne wadda ya zauna ake irin wannan gudun da shi a waɗannan hanyoyinmu ya yi sakaci ko bai ba shi ma abin zargi ne a musulunci ina da ka ji ina da ka ji ina da ka ji ina da ka ji ina za ka je da za a kwashe ka a waɗannan tasassun hanya rubabbun hanya ana gudu da kai 160-170 ina za ka je ina za ka je ina za ka je jama'a mun fahimta ina za ka je saboda ka su ma kansu fasinjojin akwai waɗanda su suke ma zuga direbobin su yi wannan gudun da su insha Allah za mu zo mu gabatar da muhadara akan wannan matsalar ka sani in ka bari da gangan aka kwankwatsa ka ka tafi a haka to kar ma ka ɗauka wai kana karkashin shahada ne kar ka ɗauka ka jefa kanka ne zuwa ga halaka da ƙafa ba da mota ba da ƙafa alƙur'ani ya ce a tafi a natsai da ƙafa da ƙafa alƙur'ani ya ce a tafi a natsai saboda ka irin waɗannan fasinjoji da irin waɗannan direbobi dukka suna ba da gudumawa wajen rasa rayuka haka jami'an kula da ababen hawa ko kula da hanyoyi mota ce za ta zo ga motar ga motar tayunta sun suɗe ba ta cancanta ta ɗebi waɗannan fasinjojin ba za a ba shi ɗari biyu ya ce ta wuce in ta je ta faɗi da su domin kula da wannan motar ai a kansa ake baka albashi tsare haɗurra a kan hanya da kiyaye hanyoyi ai a kansa ake baka albashi to in ka ga abin da ya kamata a gyara baka gyara ba aka baka kuɗi suka wuce in suka je suka rubta to kai ma za a kira ka yalla ranar alkiyama domin ai ana biyan ka albashi aikinka shine duk abin da ka sani zai jawo haɗari a hanya ku yi ƙoƙari ku kau da shi to in ka gani abin da zai jawo kuma aka baka kuɗi ka karɓa ko ba a baka kuɗi ba ka bar wannan abin ya wuce haka za a neme ka idan an rasa rayuka jama'a mun fahimta to abubuwan gasu nan jama'a an yi taron dangi wajen saka hannu cikin rasa rayuka an yi taron dangi za ka samu direba direba ne asalin direba yana tuki tuki asalin ɗiban fasinja sana'arsa kenan wallahi ya fi shekara uku bayi da lasu kuma ba inda ba zai yi lodi ya je ba saboda duk inda aka tsare shi in ya ba da 200-500 zai wuce yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa saboda haka da wahala gari waye duk wata hanya da ka sani daga babban birnin jihar ku zuwa garin da zaka je ka je baka samu wani hadari na rasa rayuka ba ka so mafi yawa na waɗannan haɗurran za ka samu ganganci kaso mafi yawa na haɗurran da ake yi za ka samu akwai ganganci a ciki galibin fa motocin da ake fasinjan da su sai fa an hausu a waɗansu ƙasashe na waɗansu shekaru kafin a zo a fara fasinjan da su a nan haka ne to a hakan kuna gani wani ya kwashe ku ya dinga zurawa da ku sannan ka je ka yi rauni a zuwa na ce maka Allah ya sa ka fara ne kana cewa amin Allah ya ce wala taktulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi kar ku yadda ku kashe rayuka waɗanda Allah ya haramta sai inda haƙƙi wa man kutila mazluman Allah ce duk wanda aka kashe shi a matsayin zalunci faqad ja'alna li walihi sultana to mun sanya ma waliyinsa fawa dama in ɗa ne an ba wa mahaifinsa dama idan mahaifi ne an ba wa ɗansa dama wadda za su gaje shi an ba su dama su nemi jinin ɗan uwansu da aka kashe Allah ce fala yusrif fil qatl amma kar ya wuce gona da iri wajen kisa ana bukatar hukuma ta shiga domin tantance kisa da tabbatar da hukunce-hukunce sun tabbata a kan wanda ya yi to Allah sai ce falayi yusri fil shi wadda aka ba shi dama ya ɗauki fansan kisan nashi da aka kashe Allah ya ce to kar ya wuce gona da jiri kar a kashe mai mutum ɗaya, shi kuma ya kashe mutum biyu kar a kashe mishi mutum ɗaya, shi kuma ya je ya kashe wa ko ƙanin wadda ya kashe mishi dan uwansa jama'a mun fahimta ya fito da wancan magana da muka yi ko bai fito da shi ya fito fala yusrif fil qatl ba da ma wani yayi kisan a kama wani daban kuma a kashe ba ma uba yayi kisa a kama ɗansa a kashe ba ma ɗa yayi kisa a kama uba a kashe ba ma wa yayi kisa a kama ƙani a kashe to ya da a yi waɗansu in ma sun kashe ku sun kashe ku haka kawai ku je ku shiga ƙauye ku je ku kuma ku kashe mutane ko garin da aka muku kisan ne kuka je a dokan ƙur'ani a dokan ƙur'ani in wane ya kisan ba dama a kashe kanin Allah ya ce innahu kana mansura shi wadda zai bi jinin wadda aka ma kisan Allah ya ce lallai abin taimakawa ne Allah zai taimaka Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana nan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk